Foto na talatin da biyar Wata rana za ku mutu, idan Krista ya mutu ransa zai tafi sama, sauran Krista za su same shi a can sama. Gaban mutuwa, Krista ba su da baƙin rai ko baƙin ciki, kamar al'ummai waɗanda ba su da bege. Mutumin da ba yabin Allah kuma ba ya yi masa biyayya, zai je jahannama. I, waɗanda ba Kirista ba, ba su san inda ransu ke tafiya ba, lokacin zana'iza ya zama kenan lokacin shaida ga maras bi domin shi shirya da mutuwarsa.